sannan a hankali dai abin yana yaduwa tun daga jihohin neja da kano da bauchi da kaduna da katsina kuma dukkan su 'ya'yan jam'iyyar apc ne labaru ke nunin cewa an yi wa tsofaffin gwamnoni da ma masu ci a yanzu bore har da jefe-jefe a wuraren taruka yanzu kuma an ce abin ya kai kan 'yan majalisar tarayya masu wakiltar waɗannan jihohin musamman a mazaɓin neja ta arewa da bauchi ta tsakiya da wasu sasan kano da kaduna da katsina Abdulhamid ɗan kirko matashi ne kuma ɗan jam'iyyar APC ne. Akwai wasu ma magen lami ne, ba su eh, yaƙuni ba su cizo. In suka je majalisu suna zaune ne, ba su san me ake nufi da wakilta ba. An zaɓe su kawai ƙarƙashin jagorancin eh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. sak wanda ake magana a ce sama da ƙasa a yi sak don haka ya ce a yi. Duk wanda yake APC da aka yi sak da shi ya samu wannan alfanu. Ita kuwa shugaban mata ta jam'iyyar APC ɗan Dr. Ramatu Tijjani ta ce da irin waɗannan ƙodafe-ƙodafe ne ake iya gina demokradiyya kuma ta ce ko gobe za a yi zaɓe a Najeriya sak za a yi. Da na jin wata-wata ma APC sak za a yi daga sama daga wani local government state jiha kenan har birnin tarayyar Najeriya. Sak yadda muka yi da aka za kara mata uwayen gida ne mun ka san inda ke kuna mu muke cikin ta da mu muke cikin Najeriya nan mun san zafinta lokacin da bamu iya bacci ido a rufe muna tsoron bama bamai ba mu iya zuwa sana'o'in mu ba mu iya zuwa kasuwa muna tsoron bama bamai gareji babanmu ba bama bamai yaranmu su je makaranta baban su ba subhanallah yanzu a najeriya muna bacci hankali kwance muna zuwa wurin sana'o'in mu hankali kwance kan mutu na baya tattalin arzikin najeriya na dawowa to me yasa kowace mace yanda muka muka taka rawan a zuwa gani ba za mu ƙara yin gangami mu yi apc sak ba to apc sak za mu yi daga ƙasa sama a nasa tunanin awal musa rafsanjani shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam yana ganin sai an yi da gaske a wajen zaben shugabanni ba zai yiwu mu ci gaba da ɗiban waɗanda ba su san ma abin da ake kira jagoranci ba ya zamanto su ne suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati mai zartarwa ko kuma harkar majalisa ɗin dole ne a kawo tsarin da za a samo shugabannin da sun kware suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin ƙasa ba barayi ba ne ba masu cin amana ba ne ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a ba ne. Duk da cewa waɗanda abin ya shafa suna amfani da kafafen yada labarai na yanar gizo suna ƙaryata labaran. Na tambayi barista mai nasara Kogo Ibrahim, ƙwararre a fannin kundin tsarin mulki, ko akwai wani mataki da waɗannan 'yan majalisun ka iya ɗauka na kare kawunan su ga abin da yake cewa. ita gwamnati musamman ma bangaren zartawa tana da babban gagarumin nauyi na tabbatar da tsaro ɗinsu kamar yadda sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da na biyu a cikin baka suka yi bayani cewa tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine makasudi na farko na kafuwar gwamnati to waɗannan bayan Allah kuma idan aka bi a shari'ance suna ɗaya daga cikin bangare mafi ƙarfi mafi girma domin bambancin eh, mulkin soja da gwamnatin farar hula ita ce wato gidajen 'yan majalisu dinnan shine bambanci na farko to saboda haka ƙashin bayan demokradiyya shine gidajen waɗannan 'yan majalisu waɗanda suke waɗannan aiki idan kuma mutane sun tafo sun sa shinge na cewa 'yan majalisun nan ba za su iya zuwa su gana da su ba domin su iya sanin matsalolinsu wanda shine madogarar irin nagartar dokokin da za su shirya mu ƙasa to abu ne na kaico Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.